يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau yini ne na alhamis 18 ga watan ne thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da hudu daidai da 28 ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku. wannan lokaci ne na musamman da muka ware domin wa'azin addinin musulunci don taya ɗaliban wannan makaranta farin cikin samun ƙaruwan aure a mai suna hannatu ibrahim da kuma angonta abubakar adam muna masu addu'a da irin addu'an musulunci cewa allah madaukin sarki ya sa masu albarka sannan ya zaunar da su lafiya Allah maɗaukin sarki ma iyayensu sakayya da alkhairi wanda su ne sila na wannan alkhairin da ya samu wannan ‘ya'ya nasu muna masu addu'a da cewa Allah ya tsawaita rayuwansu irin yadda zai faranta ran iyayensu a yau su ga aurensu to su ma Allah maɗaukin sarki ya sa su ga nasu auren ‘ya'yan haka ba tare da tsawaitawa ba ina son mu gabatar da mu a yau mai taken alhasadu hasada da masu iya magana suke cewa alhasudu la ya sudu wa la ya nalal makasud alhasud mai hasada la ya sudu ba zai taba zama jagora ba ba zai taba zama shugaba ba ba zai taba samun girma ba sannan wala yana maqsud kuma abin da yake nufi yasa yake hasada ba zai same shi ba shi yasa wannan hasadar hasada ce ta ɗabi'a ko ko hasada ce wacce take cuta ce wacce ta kanta a cikin baki ko idan meyinta yinta wanda take rikidewa a kirata da yaren malaman rukuya da cewa al'ainu idan mutum yana da cutan ainu sai kuma hassada ta kama zuciyar shi to wannan yana kisa kuma yana sababar da cuta mai muni ga wanda hassadan aini ya kama shi shi yasa shin hassadan nan ana kiran shi da sunaye iri-iri ne to za mu zo mai bayanai dalla-dalla da izinin Allah a kowane mataki daga cikin matakan gwargwadon fahimta domin idan Allah madaukin sarki ya cire maki hassada da ganin kyashi a zuciyarki to Allah ya tattara maki alkhairan duniya da lahira za ku zo za ku ji wani malami mai hikiman gaske yake cewa shi bai taba ganin mutum azzalimi wanda ya shiga rigan waɗanda aka zalunta ba irin mahasadi shi mahasadi kullum ganin yake shi aka zalunta sannan in zai magana zai yi magana da harshen a ji kamar shi ne wanda aka zalunta alhali ko shi ne azzalamin ba zan tsawaita ba tare da cewa duk maganin da za mu faɗi gashi za mu bi shi dalla-dalla da izinin Allah a rubuce a inda mala yake cewa wa manahullahi li ibadihi kad takunu bi mahdi qudratihi wa kun ga kyauta da baiwa da Allah madaukin sarki yake wa bayan shi to zai iya yiwa wannan baiwa da kyauta da Allah ya yi ya yi ta ne tsantsa a bisa ikon shi da kuma zaɓin shi mana Allah maɗaukin sarki yana iya maki wani irin baiwa wanda shi ya ga dama yi wannan baiwan shi ya zaɓe ki daga cikin dubun dubatan miliyoyin bayan shi sai maki wannan baiwan duna an ya kuna li'adin fi hata da ba tare da cewa wani daga cikin bayan shi yana da hannu wajen samar da wannan baiwar ba zai iya yiwa Allah madaukin sarki ya muke baiwa wanda ke a karan kanki ma baki da hannu wajen samar da baiwar iyayenki da suka haife ki shugabannin da ke jagorantan ku a kowane yanki ba su da hannu wajen samar da wannan baiwar shine mala ya ce bi wajihin minal wajo ta kowane irin fuska ba wani wanda zai samu wata ta cewa akan wannan baiwar da Allah madawakin sarki ya ni'imtar da wannan bawa nashi sai mala ya buga misali ya ce kal jamal kama abin da ya shafi kyau Allah yana iya hai ya sa a haifi jariri ya zama kyakkyawan gaske ne wanda ba wani kwazon iyaye a ciki ba wani kwazon ɗan a ciki babu wani wanda ya kawo gudunmawa wajen samar da wannan kyan shine allazi yuladu bihil insan irin kyan da ake haihuwan dan adam da shi wala yadu lahu fihi kuma shi wanda aka yi shi kyakkyawan da iyayen da Allah ya kaddara su za su haife shi ba su da wani gudunmawa da suka bayar wajen samar da shi akan haka wa haka abin da ya shafi wadata dukiya Allah madaukin sarki yana iya ba dan adam dukiya alwaridi an tariqil miraf wanda wannan abin da ya shafi wannan dukiyar zai iya yi wa ya samu ne ta hanyar gado kun ba wani ne ya ga dama ya bashi ba inda mahaifin nashi da ya rasu ya so shi da kudin da ya bashi kudin kafin ya rasu yanzu ba mahaifin ne ya bashi ba Allah ne ya ce a kasa kaso kaza a bashi aw tariqin an yubazzila fihi sahibahu aw juhudin ayyu juhudin sannan babu wata dariƙa wata hanya wanda wani ya bi yi ƙoƙarin bashi kuɗin ko yi wani ƙoƙari na himma da ƙwazo ne mai da shi mai arziki Allah bai buɗe wata ƙofa ga kowa ya iya wannan ba kawai ganin daman shi ne sai a waye gari kawai yau ga wani ya zama mai kudi dare da waƙad ta kono hazihil minah ita wannan almanhu kuɗin ko ko baiwa kyauta da ɗaukaka natijatu juhudin wa amalin zai iya yi wa kwazo ne da ƙoƙari da himma wurjanjan da bawa kan yi kallati ta'ati an tariqil kasadi kaman dukiya da mutum kan samu ta hanyar kasuwancin shi a tijari ta hanyar da zai je ya nemo kuɗi sana'a ko kuma ya je ya sana'a wa ma shakalahu ko abin da ya kama da haka kawai sai allah madaukin sarki ya sa ke 'yar kasuwa ce ko ke da kika kware wajen wata sana'a ce sai allah madaukin sarki ya sa albarka cikin wannan sana'a taki sai ki ga ke nan kin samu arziki da yawa wanda akwai waɗanda suka riga ki a irin wannan sana'ar akwai wanda kuka fara tare akwai wanda suka fi ke samun wajen da kwastomomi ke yawan zuwa siyan kaya amma ke kina lungu can sai allah maɗaukin sarki sai sa albarka a cikin wannan sana'a taki sai ga kuɗi da dukiya sun haɓaka sai ga waɗanda aka fi tallata hajjansa a gidajen rediyo ke da ba wanda ke tallata naki sai allah maɗaukin sarki ya ɗaga sunanki mun gano wannan da ke ku duk wannan baiwa ce da allah maɗaukin sarki kan mabawan shi a san da yasu malam ya ce wa ɗabi'atul bashariya ita ko ɗabi'a irin na ɗan adam nazza'atun ila hubbil mal Allah maɗaukin sarki ya gine ta wajen ɗan karan son dukiya duk inda ɗan adam yake Allah maɗaukin sarki ya zayyana zuciyar shi da son kuɗi shi yasa ya ce zuyina linnasu hubbu shahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dukiya Allah maɗaukin sarki ya sa ma ɗan adam santa wal jamal haka ɗan adam yana son komi kyakkyawa wa mutu'il haya sannan kuma ɗan adam na son kayan more rayuwar duniya duk abin da ɗan adam zai so zai so ya samu wanda ya fi na kowanne in abinci ne yana son daddaɗa in gida ne yana son faffaɗa kyakkyawa mai kayan alata ciki in abin hawa ne yana son wanda ya kai ya komo in tufafi ne yana son ya sa wanda za a ce ya sa ko kuma ya ji daɗin sa abin shi muta ilhaya abubuwan jin daɗi na rayuwa walakin ma'a kulli ma ya tamannal mar yudrikuhu mala ce sai dai ma kulli ma ya tamannal mar'u ba komi ne abin da bawa yake guri a ran shi yudirikuhu yake riskan wannan abun ba zai iya yiwa mutum sha'awan da yake da shi shine ya samu kyawawan 'ya'ya sai je sai ya auro kyakkyawan mace inda tashi haihuwa kuma sai ta haifo mai munanan 'ya'ya an taɓa yi a zamanin annabi balarabe da balarabiya suka yi aure kyawawa ƙwarai shawa amma da ta tashi haihuwa sai ta haifo wani abu gashi ga irin shi ya rungumo ɗa ya taho da shi wajen annabi ya ce kalli kuma abin da ta haifa ya rasulallah shi ne sai annabi ya buga mai misali ya warware wannan kadiyar zai iya yiwuwa wane yana zuwa Legas yana tsaro kaya ya zo ya sai da shi riba to dan adam na son haka shi ma sai ɗibi jarin ma da ya fi na wannan ya je ya samu kwastomomi a can waɗanda suka fi na wannan a nan waɗanda za su sari kayan su sai da su fi shi amma sai ta wahala ya kare rayuwar shi gaba ɗaya bai samu rabin rabin abin da wancan mai kankanin jali ya samu ba shine mala yake cewa walakin tare da ɗan adam yana sha'awan ya samu waɗannan abubuwa na rayuwar duniya ma kullu ma ya tamannal mar'u yudrikuhu ba komai ne mutum yake guri ya samu kuma yake samun shi ba kun gano wannan da kyau ko domin Allah maɗaukin sarki da kanshi ya tabbatar da wannan a cikin alkur'ani Allah yake cewa duk wanda ya kasance duniya ne ya ta sama gaba kun gano wannan da kyau ko to Allah ya ce za mu bada ga wanda muka so daga cikin masoya duniyan ne ina fatan mun gane ba kowa ba idan mutum goma suka nufi duniya su iya son su samu su samu suna su samu fice, su samu ɗaukaka su samu kuɗi su samu komi to ba kowa Allah yake ba cikin yan soyayyen duniya ba mun gano wannan da kyau ko man kana yuridul ajilata sai ce ajjalna lahu fiha sai Allah ce ma na sha'u. abin da muka so zamu bashi ba abin da yake so ba kila shi shugaban karamar hukuma yake hankoro sai Allah ya bashi kansala Kunga ga ma sha'u. to kuma ba kowa ne ma ke dan tsakura mai dan samu wani abun ba sai Allah ya ce ma na sha'u liman nurid kuma sai wanda mu dama in mutum ɗari suke so duniyar sai mu ba mutum uku casa'in da bakwai kuma mahanna su sun yi asara kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ne mala ya ce ba kowa ne ke son jin daɗin duniya kuma yake samu ba wa kasirun minan nas yanzuruna ila ma faddala Allahu bihil akharin abin takaici ana samu da yawa daga cikin mutane suna sa ido don gani da abubuwan da allah maɗaukin sarki yema wasunsu na falala kuma za ga suna kallo nazaratul hasarat wal alam allah maɗaukin sarki ya mutum baiwa sai ga ɗan adam yana kallon wannan baiwa cikin damuwa yana jin zafi a ran shi in zai magana zai faɗi maganganu marasa daɗi domin wani allah maɗaukin sarki ya mai baiwan da shi ya sa ran ya samu wannan baiwar kuma gano wannan da kyau ko sau da dama allah ya fattara ɗabi'an ɗan adam wajen son duniya son abu kyakkyawa da kuma son jin daɗi da kuma son dukiya kuma gano wannan da kyau ko kowa a yana sai ya samu waɗannan abubuwan to idan kika samu wata Allah madaukin sarki ya mata irin wannan baiwar in ba Allah madaukin sarki ya nufe ki da alkhairun duniya da lahira ba to sai ki kira kallanta kina jin zafin wannan abu kina ganin ba wacce ta cancanta ta samu wannan irin ki? wa yatamanna ba'dhum sai a samu wasu daga cikin mutane suna gurin an tazula hazihin ni'ima ina ma da wannan ni'iman za ta gushe an ashabiha ga su waɗanda Allah maɗaukin sarki ma wannan ni'ima sawu jami'an filfakari saboda a waye gari da ke da su sai ku yi daidai cikin duniyan talauci wadda'afi da rauni walhajati da bukatuwa bukatuwa na kunci a fasa kowa ya rasa ya watsi kowa ya je nema cin da ni ban samu ba kowa ma kar ya samu a dargaza harkan harkan ta ɗaiɗaice ko ta kintsu ko ta kintsu oho kun gano wannan da kyau ko shine malai ce akwai waɗanda suke da irin wannan tunanin to idan kina jin irin wannan a ranki shin kishiyarki ce Allah madaukin sarki mata wannan baiwar sai kina jin kunci da zafi a ranki ko kuwa kawai zaman gidan haya ne ya haɗa ki da wata ko ko ajin ku ɗaya ne a makarantar boko ko wajen aikin ku ɗaya ko ko zamantakewan unguwa ko ko siyayya ne ya haɗa ku da ita a wani waje sai ke ga Allah maɗaukin sarki mata mafificiyar daraja a kanki sai kika ji zafi kika ji ina da keke da wannan abun natan ma ya gushe ko ma a rasa ya fashe kowa ma ya rasa amma ke ma bike samun ba a taba dai a haka to sai mala ya ce wa haza huwal hasadul mazmum in kina jin wannan abu a ranki ko ki yadda ko ba ki yarda ba wannan shine hassada da shari'a ke zargi alladhi yurathu sahibuhu hamman la yufariquhu wanda irin wannan hassada yana sabbaba ma mai yin shi damuwa da bakin ciki da shiga kunci da nunkufurcin da har abada ba zai fita ba wa qalaqan ya shiga cikin wani irin kuncin rayuwa la yatruku lahu fursa yastarrihu fiha wanda ba zai taba samun daman da zai hutar da baluhu zuciyar shi ba wata haduwa a sabahu ballantana a ce gangan jikin shi ya samu ya samu hutu kullum yana tunanin makircin da zai bullo kullum yana kokarin to yanzu yaya za a yi yaya zai kunna wutan kaza kullum haka dan adam zai ta yi sakamakon hasada ya riga ya mamaye zuciyan bawa wa qad yatawarraqu a amala gairi karima a irin wannan idan hassada ta kunnu a zuciyar mai yinta sai ta kirkiro wasu ayyuka wanda da bayansu iri-iri waɗanda ba masu kirki ba liyanala biha min hazal ladhi faddalahu Allahu alaihi domin ya samu falala irin na wancan da Allah madaukin sarki ya mai wannan falalar kun gano wannan da kyau ku. mai yiwa an auro maki ya ce ta zo wacce kuke cewa kishiya ko sai da zo tana yin wasu abubuwa sai ki auna ki ga wannan abin in kin yi ba wahala ba wani abin da za a to sai ki amma sai ki kirkiri wasu abubuwa ki ce bari ki yi su sai a waye gari a lokaci ɗaya abin na zama da rashin mutunci abin na karewa da wahala da sauransu ba komi ke sabbaba wannan ba sai ɗan karan hasada ƙawa ce kawai kun haɗa gidan sha'ani sai ke ga mijinta ya mata wasu abubuwa na rayuwa sai ki zo sai ki cika zuciyanki da hassada da damuwa ke ta faɗi tashi ke ma sai kin kirkiro sana'o'i iri-iri ko a kaɗa ko me za a yi sai ke ma kin samu wannan shine mala ya ce za ki ɗauko ayyuka na wahala kina fafutuka ki taro nan ki taro can ki taro can ki taro nan wai ke ma don ki samu wannan falala wa qad zamma din hazal khuluq ku sani hakika addinin Allah allah maɗaukin sarki ya zargi wannan munan ɗabi'a na hassada waje a fil hadis ya zo a cikin hadisin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu ya akulul hasanat cewa hassada na cinye kyawawan ayyuka kama ta akulun narul khatab kamar yadda wuta ke cinye kirari wannan hadisi al abu dauda da ibnu maja da bai haƙi suka ruwaito shi idan ya kasance kina da hasanat ayyuka na kwarai to Allah madaukin sarki na tattara waɗannan ayyuka na kwarai sai ya samu maki da wani tukwici sakamakon haka domin ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk mutumin da ya aiki na kwarai namiji ne ko mace sharadi dai mumini ne eh sai Allah madaukin sarki ya ce za mu ji da shi daɗi kyakkyawa a duniya sannan a mai sakamako da mafi kyan abin da ya aikata a lahira to da za ki haƙura da hasada to ayyukanki na alheri su ta ƙaruwa su ta ƙaruwa su ta ƙaruwa in abin da kike nema bai wuce tudun haka ba in aikinki ya kai Allah ya karba ya ta sai maki wanda ya kai haka amma kika sa hasada ko to sai wannan hasadan ta je tana cinye ayyukanki na kwarai maimakon ma ki samu matsayin da ke bukata kama ka sai ta koma haka saboda hassadan da kike yana cinye ayyukan da za a baki wancan tukwici a madadin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa hasada mugun illa ne shi yasa suke cewa alhasudu la yasudu wa la yanal almaqsud saboda ayyukan shi na kware da yake yi wanda Allah yake sakamako sakamakon su ayyukan na kwaran to yana ta yin abin da kuma ke cinye su kuma zuciya sai ta nuna mai kai inda za ka yi na wata biyu wata uku shekara ɗaya shekara biyu za ka cimma manufa sai mutum ya ta'amilatun nasu ba saboda hasadan mahasadi bai canza ikon Allah ku gano wannan da ke ku akwai hasadan da kuke ma junanku eko eko amma sai ku raɗa ma wannan hasada da suna kishi akwai kishi an san kishi akwai kuma kishin da ya girmi kishi sunan shi hasada. za mu tattauna wannan da izinin Allah وقد يكون yakunu hunaka الناس الذين لم ينالوا حظا من متع min ما لا mala yace za iya samun wasu daga cikin mutane wanda suke rayuwa a duniyan nan wanda ba su samu wani rabo daga cikin rabo na jin daɗin duniya ba ya tamannauna an ya kuna lahun mithla mali ghairihim zaga suna gurin ina da su ma sun samu matsayi irin matsayin da su yake da shi ويسعى بعضهم جاهدا jahidan ما يتمنى ma sai a samu wani daga cikin irin waɗancan masu gurin da sunan hasada to yana ta kokarin yin ayyuki dama da hagu dare da rana da yana ta kokarin shi ma sai ya cimma wannan manufar to malai ce daga lokacin da kika ji wannan a tattare da ke to wannan shine hasada wa qad yatarakkabu ba'dhum fi sabili zalika ma la yuwafiqu alaihi shar'un wala khuluq mala yace wasu daga cikin masu hasada irin wannan da suke fafutukan samun makansu abin da suke fatan su samu na ɗaukakan duniya har ma zai kai ga su aikata abin da bai dace a shari'ance ba kuma ɗabi'a ta kwarai ma ba za ta yaba da wannan abin ba domin jama'a duk mutumin da ya sa hasada a ran shi babu abin da ba zai iya yi na asha ba zai iya ƙarya zai iya annamimanci zai iya gulma kai ƙarshe ma mai hasada zai iya kisan kai domin ya cimma manufan da yake son ya cimma shi yasa idan hasada ta yi hasada ta kai geji ga waɗanda suke neman duniya a siyasance shine sai su tura su a ji a kashe wani a ji a yi kaza saura ganin yake wane shi ya tare mai waje ba dan shi ba da ya kai zuwa ga waje kaza to kuma wannan ke nuna cewa mai hasada bai san Allah ba kuma bai yadda da Allah ba Allah ya sauwaka malin sai yake cewa wal hadithul ladin na hannu bi sadadihi yurassimu laha yurassimu lana addawa allazi bihi an nafs wannan matsalan da muke kan tattaunawa a kai na magana akan hasada to bayanin zai kai ga ya tsara mana irin magani da za a miƙa wa mai hasada. da in yi amfani da wannan magani to zai hutar da ran shi iza a hazihil fawarik in yaga Allah maɗaukin sarki ya mai fifikon daraja tsakanin shi da wani allati faddala biha Allah ba'dun nasi ala ba'din wanda Allah maɗaukin sarki shike fifita mutane akan wasunsu shi Allah ba ruwan shi fa Allah maɗaukin sarki in yaga dama sai ya harkan shi sai mutane su ta shan haushi akan harkan da Allah yi kawai abin da Allah yake so shi ne su imani da kaddara da abin da Allah ya tsara sai su rabota yanzu a makka su mutanen makka da mutanen ta'if abin da suka so shi ne in ma wahayin da an naftan za a yi ma wani to a zaɓi wani babban mutum daga cikin makka ko ta'if a ba amma kawai sai a rasa wanda za a ba sai marayan gidan abu talib kuma ma wai mara ga masu uba a gari suna raye duk ba a ba su ba sai wani wannan shi ke damunsu abin da ya hana yahudawa yin imani da annabi bayan sun karanta siffofin shi da komi nashi a cikin littattafansu shine saboda hassadan bai fito a cikinsu ba kuma za mu zo za mu karanta ku ji bakar hassada da aka waye gari sun yi wanda ta sabbaba ci bayansa har yau ko ba zai ci baya ba kun gano wannan da kyau ku yanzu ba yahudi ya fi kowa kudi a duniya ya fi kowa karfin soja da tara makamai a duniya amma ba yahudi bai iya kwantawa ya bacci ko da baccin rana ya kwanta hankalin shi natsi Allah ya hana shi sakamakon hasadan min indi anfusihim saboda hasada ki lura da kyau in kina da hasada a zuciyanki ba kya samun natsuwa kin dinga zama kina ta tunani kenan kin tinga kokarin ki wancan ko za a yi nasara a yi wannan ko za a yi nasara a kira wani da wancan a yi makana da su a yi ƙarya nan a yi annamimanci nan a yi gulma nan a yi kaza a yi kaza a yi kaza kin dinga ayyukan da sai sun lalata ayyukan ki na kwarai gaba ɗaya kenan sakamakon hassada wannan hassadan na kafaran makka ya kai ga suka shirya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ya bashi izini ya ce hijira ya bar garin da annabi ya isa madina hassada ya kama mutanen madina wasu daga cikinsu wannan hassada ta sabbaba musu munafinci su abul ashirar da suke zagin annabi hassadan matsayin da allah maɗaukin sarki ya ba annabi ne ya sa suka dinga zambo suna zagi suna cin mutunci har ya kai ga annabi ya sa muhammadu dan maslama ya je ya yanka kabu ibn al-asharaf mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce shi shidu kullu akilin ila annahu law tatalla'ata nafsaka ila ma manaha ghayrahu min malin wa cikin bayanan da zamu zo mi ma al'umma wanda zai zama magani ya zama matakin waraka ga cutan harsada da ke cikin zuciya shine duk mai hankali in ya lura ya ga abin da Allah madaukin sarki ya ma wani dan uwa daga cikin yan uwa baiwa shin ya mai baiwan dukiya ne ko ta kyakkyawar ɗabi'a ce da allah maɗaukin sarki ya yi shi da ita al'umma suke ƙaunan shi ko ku baiwa ce ta ilimi allah maɗaukin sarki ya sa ya karɓi cikin bayan allah a ayi ginan kai male ce kai kowane irin wadata ne wa jamalin da kowane irin kyau wa kowa da kowane irin ƙarfi wa gairu zalika min mutu'id duniya da kai koma menene na jin daɗin duniya Allah ya ma wani fajadirun bihi an yanzura ila man huwa qalla minhu fi hazil umur to ya dace kuma ya tsaya ya kalli ai ba duka aka tara aka zama ɗaya ba shi ma ya ɗaran ma wani ai kuma gano wannan da kyau ko sai kalli na ƙasa da shi domin in wani na sama da kai to kan ka je ka waga kalli na ƙasa da kai wani wan wani ne raƙumi wan doki hatta ya hissu bi annallaha an an'ama alaihi wannan zai sa ya ji a ran shi Allah ya mai baiwa bima lam yun'im bihi ala ghairihi irin baiwan da Allah bai ma wani shi ba wa huna tahda'u nafsahu in dan adam yayi wancan tunanin sai zuciyar shi sai ta natsu sai samu kwanciyar hankali wa yaqna bima indahu sai ya wadatu da irin baiwan da shi Allah ya mai a yanzu wa yakuna huna majalun li shukrillahi alaiha sai ya samu fage a daidai nan ne gode ma Allah madaukakin sarki shi kuma Allah ce la in shakartum la azidannakum muddin in kun gode ni'iman da ne maku to zan ƙara maku amma an kai kan bari sai na cimma wancan abin da na rasa yanzu sai Allah ya sa ma ido ya ga abin da za ka yi lokacin da banu isra'ila suka sha wahala a hannun fir'auna suka ga fir'auna bai iya ba su ne suka iya suka yi ta surutu sai Allah ya saukar da aya ya ce ba dai mulki ba ne da ɗaukaka zan ba ku amma kuma zan samu ku ido in ga me za ku yi kuma da aka ba su aka sa su ido sai gashi ba a je ko ina ba sun fadi sun ce fir'auna bai iya ba Allah ya hallakar da shi an hallaka fir'auna sun keta rafi kenan sai suka ga ana bautan gunki sai suka ce ya Musa ja Allah na ilahan kama lahum aliha mu ma Musa a sanya mana abin bauta kamar yadda su ma suke da shi yace amma Allah innakum qaumun tajahaduna ba taba da kan mutane ko irin ku ba kun ga sun zarge shi da shirkawa kuma Allah ya bar shi to yanzu an gama da shi an kai su matsayin su ko ba su kai ko ina ba kuma sun koma shirkar shi sa karki yadda surutun bakin ki Allah maɗaukin sarki ya kalla ya maki wata baiwan da kike ganin kin cancanta a maki allah zai sa maki ido ne akan shi ya ga yanda zaki ba ganin yan siyasan nan su ce wani bai iya ba su ne suka iya yanayi na tasowa aka ɗauki mukamin da suke hankoro aka ɗauka aka ba su sai a sa musu ido sai ga kuma sun kasa yin komi Allah shi kyauta mala ya ce wa haza ma ya shiru ilaihi kaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ma rawahu muslimin mala ya ce shi ne abin da ake ishara gare cikin abin da fi ma rawahu muslimun abin da al'imam muslim ya ruwaito cewa unduru ila man huwa asfala minkum ku riga kallon na ƙasa da ku wala tanduru ila man huwa fawqikum ku daina kallon na sama da ku fa huwa ajdaru an tazdaru ni'matallahi alaikum wannan shi zai sa ba za ku butulce ma ni'iman da Allah ya maku ba dan lokacin da kike kallon na sama da ke ku to ba za ki gode ni'iman da Allah ya maki ba za ki tare tarainawa ne shi kuma Allah in yi maki ni'ima baki gode baki karena to wanda kike da shi masu ya kwaci Allah ya kiyaye wal ihsas bi ni'matillahi mahama sagurat kuma mutum ya rika ji a ran shi cewa Allah ya mai ni'ima duk yanda ni'iman take koyaya take wa shukruhu alaiha kuma ya rika kokarin gode ma Allah kan wannan ni'iman wannan za su zama wasilatun min wasa'il ridwanallah hanya ne daga cikin hanyoyin da za su saman ma mutum yardan Allah wa hifzin ni'ima sannan ni'iman da mutum yake a kanta yanzu sai kuma Allah ya tsare mai ita wa ziyadatiha sannan kuma Allah ya ƙara ta kun gano wannan da kyau ko na farko mutum ya sami yardan Allah na biyu ita ni'iman da yake ciki a samu Allah ya tsare mai ita na uku kuma Allah maɗaukin sarki ya haɓaka ta ya ƙara ta وعلى النقيض من ذلك يكون يكون ازدراؤها والاستحالة بها موجب لغضب الله mutumin da ya raina irin baiwan da Allah ya mai da irin ni'iman da Allah ya mai har ya koma yana hangen ai Allah ya mawa ai kaza ai kaza ita tintintini da maganganu iri-iri to wannan yana kaiwa baiwan da Allah ya mai ya ɗauka ba wata baiwa bane ya kasa gode ma Allah to shi kuma wannan yana sabbaba ma bawa fushin Allah wanti kamihi kuma Allah madaukin sarki zai dauki fansa a kan shi fil ajil a nan gidan duniya cikin gaugawa awil ajil ko kuma a lahira kala ta'ala Allah madaukin sarki ce wa ista'azzana rabbukum ka tuna lokacin da ubangijinku ya sanar la in shakartum la azidannakum cewa lalle in kun gode ni'ima to zai ƙara muku wala in kafartum in ko kun kafirce inna azabi la shadid lalle azaba ta mai tsanani ne azaban ko dai a hana ma mutum ni'iman ma da yake ciki a duniya Allah ya anshi sannan ya mai azaba a lahira ko a anshi a duniya a bar shi a lahira ko a bar shi da wannan ni'ima a duniya kuma a anshi a lahira jama'a mun gano wannan muke ko amma in bawa ya yadda Allah ya iya haka Allah ya tsara <clears throat> yana da hikiman da ya sa ya haka to duk abin da yake nema sai Allah ya mashi wa qad jaa fil islam ya zo a cikin shiriyar musulunci annal insana iza arada an yatanafasa ma'a ghairihi duk lokacin da mutum yake son ya gogoriyo don gane da wata ni'iman da Allah maɗaukin sarki ma wani shi fal yakunu tanafus fi majalil khair to ya kasance wannan gogoriyan ya yi shi a fuskan alkhairi ne wal fada'il da abubuwa na falaloli wal kamalat da abubuwa na mutunci mustaqdiman fi zalika ma manahu Allah min malin wa sihhatin walau kana bi kadarin da ilin to sai ta kokari yar baiwan da Allah maɗaukin sarki ya mashi shin baiwa ne na dukiya ko baiwa ne na lafiya ko da ko abun bai ta kara karya ba wajen yin aikin alkhairi wanda zai sami yardan Allah wa huwa ma yashiru ilaihi qaulun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abinda annabi nuni akai da yake cewa la hasada illa fisnataini ba a yin hasada sai ga abu biyu wal muradu la yambagi an takuna hunaka ghibta wannan ba hasada ke ce mata ana ce mata gibta shine fatan alheri wa tanafusu wa timami illa fi hatinil khaslataini ba irin wannan fatan alherin kwata-kwata wanda shari'a ta yadda sai ga wannan ɗabi'u guda biyu shine rajulun atahu Allahu malan Allah madaukin sarki ya ba wani mutum dukiya fasallatahu ala halakatihi fil haqqi sai Allah ya bashi daman yana amfani da dukiyar nan a inda ya cancanta inda Allah ke so to sai ke gorin ina da ma da irin wannan dukiyan ki ba bakin ciki da damuwa da gogoriyan ke ma bari ki abin da zai dishe nashi ke ma a ce na ke dauka kuma wannan ya zama ka ya zama hasada zaki fatan ne ina da ke ma ki samu kuma shi wancan mai ni'iman kina kokarin mai fatan alkhairi da kokarin haɓaka mai nashi to wannan sai a ce gifta kenan Allah a kusa zai maki irin wannan wa rajulun atahu al hikima da mutumin da Allah madaukin sarki ya bashi hikima ya bashi ilimi ya bashi fada a cikin al'umma fa huwa yaqdi biha sai yana aiki da wannan hikiman gwargwadon yadda Allah ya tsara wa yu'allimu halin nas kuma yana kokarin sanar da mutane wannan hikima to sai ke gorin ke Allah ya hore miki wannan yanayin ya kai ki wa baki wannan dama har ke ma ki samu wannan abin da Allah madaukin sarki ya mawana din to in wannan ne to sai a ce wannan yana daga abin da yake gifta ce ba hasada ba ce amma kokari kike har kullum ki nuna ma al'umma cewa ai abin da Allah ya ba wance ko ya ba wani ko ya masu wani na ni'iman baiwa na iya magana na fasaha na ilimi na komi ki nuna ba daidai ba ne shirme suke ta wannan ya zama hasada kuma wannan zaki gurin ne in Allah ya maki irin wannan kina sa ran ke ma zaki aiki irin aikin da suke sai zama gifta na wannan alheri ne rawahul bukhari wa muslim wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito shi wa amma tanafusu ad-dunyawi amma dangane da gogoriyo na al'amarin duniya al-mahatsura fa huwa mazmumun wannan abin zargi ne zalika anna mata'id dunya mala ya ce zalika anna a duniya kun ga al'amarin kayan rayuwar duniya la tashba minhun nafs dan adam bai taba koshi da wannan kun gano wannan da kyau ko wa hiya haqiqatun muqarrara ashara ilaiha qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce wanda annabi ya ce law kana libuna adama wadiyan min zahabin da dan adam zai kasance yana da rafi fadama guda taska na zinari guda biyu labtaga thalithan lahuma da zai ta gokoriyan cewa ina ma zai samu na uku wala yamlawa aini buna adama illa turab ba abin da zai cika ido da cikin dan adam sai tarbaya ma'ana sai ran da ya ji shi a kabari kun gano wannan da ke ko in duk abin da mutum yake guri ya samu wai sai ya same shi ko yana samun wannan zai ce kuma wancan Ina samun wannan kuma zai ce wannan ba zai farga ba kawai su ya tsince kan shakabari sannan zai gane in kuskure ne ma ya tabbatar yayi wannan hadisi al-Imam bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi wa qad wajjaha Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa tawjihu li ummatihi haqiqa Allah madaukakin sarki ya shiryar da annabi hanya ta kware da ya kamata ya bi wannan kuma shiryarwa ta shafi annabi da kuma al'ummar shi an takuna lihitimam bil kamal al al’adabi wa dini shi dini ɗan adam ya kasance yana da himma ne wajen ya tabbatar da yana da ladabi irin na addini ku gano wannan da kyau ku a min mai lihitiman bil madi sama da ya koma yana tunanin yaya zai samu ɗaukaka a duniyawi na duniya alladi yulhi wa yadur wanda zai sa mutum ya koma yana ta yin abubuwa na wasa ya ta ba da dariya a gari kuma ƙarshe abin zai kai ga ya cutar da shi ne shi ne allah maɗaukin sarki ya ce wala ta muddanna ka ila ma ana bihi azwajan minhum kar ka sake ka sa ido game da baiwan da allah maɗaukin sarki ya ma wani zaharatul hayatid duniya na wani ɗaukaka kowace iri ce ta duniya linaftinahum fihi Allah ya ce muna masu wannan ne don mu jaraba su wa rizqu rabbika khairun wa abqa arziki na ubangiji wanda Allah zai maka dan gwargwado ka haƙura da wannan shine mafi alheri kuma shine wanda zai wanzu amma gogoriyo da leƙe-leƙe na ya Allah ya mawani ni ne na fi dacewa na fi cancanta na fi kamata Kun mutum yana wannan zai wahala wahala ba ɗan ƙarami ba kun gano wannan da kyau ko kuma shi Allah madaukin sarki fa tirran gini tirran zani tirran da ya kaddari duniyan nan za ta kaza kuma ya ƙaddari cewa yan duniyan kuma kowa zai samu kaza wani kuma zai samu wannan abun ba in duka duniya gatan mutum ne in sun taru su azarta shi in Allah bai nufin shi da arzikin ba ba za su iya mashi ba in kuma duk duniya an kyamaci mutum ba a son shi da arziki in Allah ya nufin zai mai arzikin wallahi na kwanci a gida sai arzikin ya biyo shi haɗaka Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai Allah maɗaukin sarki har ila ya ce almalu wal banuna zinatal hayatid dunya kun ga dukiya da yaya to kawa ne na rayuwar duniya sai ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban lalle mutum ya rike albaqiyatu salihat malamai sun yi bayani me baqiyatu salihat suka ce tasbihai ne da ayyukan alkhairi waɗannan ladan su yafi wa khairun amala kuma su ne mafi alheri ga duk wani irin gurin da mutum ma zai daina wannan gorace-goracen ya kama bin Allah kawai yau sai Allah ya wata baiwa ta ɗaukaka na duniya ɗaukaka addini yi mata ɗaukaka a komi sai kika gani sai kika jiran ki zai ɓaci yi ƙoƙari ke ta ta'awoji ki kawo da wannan ke mata murna ke ta addu'an Allah ya tsare mata ke kuma sai ki je ki ta aikata ayyukan kirki azumin ta ɗauwa'i sadaka kiyaye sallan jam'i na filfili cikin dare ta ayyukan alkhairi wannan shi ya fi ki ta gurin abin da Allah ya ma wani in kika tsara wannan aikin yi yawa sai Allah ya kalbi ladan wannan aikin sai ya maki wancan amma kina ta kokarin to kaza take yi ta samu kaza to nima bari in yi wannan kazan sai Allah ya sa maki ido yi magani mun gano wannan da kyau ko domin Allah maɗaukin sarki ya ce izza ɗaukaka da buwaya ta shi ne lillahi izzatu wal rasulihi walil mu'minina buwaya ta Allah ce sai mu annabi buwaya ta Allah ce sai mu mu'minai to duk wanda yake ƙoƙarin ya neman mu kanshi wannan buwayan sai Allah ce nema mu gani Allah ya kiyaye wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ce qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa rayuwar duniya da jin daɗin duniya abu ne ɗan kaɗan kun ga al'amarin lahira ne abin da ya kamata mutum ya je ya nema muddin yana neman ya tsira Allah madaukin sarki ya sa mu dace ci gaba da shimfiɗa da sharan fage dangane da abin da ya shafa hassada malai ce wal imanu bi lahi war riba bi ata'ihi yuhawwinu ala nafsi mata'ibiha wa alamiha mutum ya imani cewa haka Allah ya kaddaruwa ne ya samu kaza kuma ya ji ya gamsu ya yadda da kasan da Allah ya kasa ya ba wa to yana rage mai damuwan da zai dame shi a cikin a cikin zuciyar shi ballantana ya ɗanɗani raɗaɗin hassada ja fil hadisi sharif ya zo a cikin hadisin annabi annabi yake cewa inna ruhal qudus nafafa fi rawi yace malaika jibril ya ƙyanƙyasa samun saƙo a cikin zuciyata annahu lan ya mutu nafs babu wat lan ta mutu nafsun babu wata rai da za ta mutu hatta ta tastaufa rizqaha face sai arzikin da Allah ya rubuta mata wannan rai ya gama hada shi kaf wa ajaluha mun gano wannan da kyau ko da kwanakin da Allah ya maki wallahi in Allah ya sa zaki mallaki biliyan su biliyan su biliyan ne kuma an jima zaki mutu Allah kafin an jima ne sai kin mallake shi kun gano wannan in Allah ya sa zaki zauna kujeran shugaban ƙasa ne wallahi kina gidan yari sai a fito da kiya baki kujeran ba wanda ya isa ya canza abin da Allah ya tsara shine yake cewa rai ba za ta taba mutuwa ba Faci sai ta cika arzikinta da kuma ajalin da Allah madaukin sarki ya sa mata fattaqullaha sai Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab duk abin da za ku nema to ku nema na halal a bisa fuskan da ya dace cikin mutunci wala ya yahmilannakum istibta'un risk kada jinkirin samun arziki ya ja ku ala an tatlabuhu bi la ku je kuna neman ɗaukaka da dukiya da mulki da buwaya da kome ta hanyar sabon Allah don duk wanda ya sa hassada a ran shi sai ya gulman wani sai ya limanci ga wani sai ma wani ƙarya sai ya yi abin da ya saba ma abin da shari'a ta ce shi sa ce kar ku sake ku wannan fa inna allaha la yanalu ma inda ho illa bi ta'ati ba a samun abin da ke wajen Allah sai an yi ma Allah biyayya shi sa duk wani wanda kaga Allah bai bashi wani abin da mallakan shi bane Allah ya koma ya bincike tsakanin shi da Allah kawai mun gano wannan da kyau shi yasa in kinga kina neman abu Allah bai maki ba sai ma wata ko kakki zargi kowa ki zargi kanki ki koma ki binciken me ke alakan ki da ki wannan hadisi ibnu hibban da ibnu maja da hakim suka ruwaito shi da lafazai waɗanda suka kama da juna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وسلم hazzarana min ihtimami bid-dunya annabi ya ja mana kunni kun ga al'amarin ɗaukakan duniya mai tsantsan da shi alladhi yasrifu anil akhirah wanda yake kauda mutum dangane da al'amarin lahira qala sai ce man kanatul akhirah akbar hammuhu duk wanda lahira ita ce mafi girman himman shi ja'alallahu ginahu fi qalbihi sai Allah ya sanya mai wadatuwan zuci ya samu ɗaukaka ko bai samu ba ya samu matsayi ko bai samu ba ana yi da shi ko ba a yi da shi sai ji ya wadata da daman da Allah ya bashi wa jama'a lahu shamluhu sai Allah madaukin sarki ya tattara mai bukatun shi waje guda wa tarhu dunya wa hiya ragima sai duniya ta zo mai cikin kaskanci tana mai kwantar da kai ya same ta yanda yake so cin da yema Allah nashi shi ma Allah bai mai nashi wa man kanat dunya akbaru hammuhu duk wanda ko duniya ita ce mafi muhimmanci a gaban shi ja'alallahu faqarahu bayna ainihi sai Allah ya sanya mai talauci a idan shi wa shattad alaihi shamlu kuma bukatun shi Allah ya watsa mai sai ya ɗibo can ya rakito nan ya turo wancan can je ka taro mana wurin can je ka mana kaza kullum cikin mitin yake ba zaman lafiya kullum cikin bala'i yake ba zai taba zaman lafiya ba ya je kwanta hadiul bal wallahi bai isa ba kaga mutum na ramiya ga mutum duk ya sa kai cikin fitina yau in an tsara kaza ya kauce gobe a tsara kaza ya watsi jiba tsara kaza ya dargaje ai tai ai tai kalli da yan siyasa nan ku gani ku gano wannan da kyau ku ku kalli masu kuɗi ku gani ba su da natsuwa kwata kwata mutum ba zai iya bacci ba sai ya sha kwaya ku kalli yadda malamai suke hassada ba zai taba zaman lafiya ba kullum kokari yake taro nan tarbo nan take can yi kaza iya eh, ta hayaniya kun gano wannan da kyau ku iri kiri sai ga mutum ya sa kan cikin bala'i kawai mutum yana rayuwa a duniya da ƙananan shekarun shi sai tsinci kanshi a yoman ya ji alal wildana shi ba allah ya kiyaye to shi ne sai yake cewa yana nan allah sai warga zame al'amarin shi sannan walan a min na duniya illa ma kudera lau kuma duniyan da yake nema Allah ba zai bashi ba sai dan abin da fa Allah dama ya kaddara zai samu kenan ya ji ya wahalar da rayuwan shi a banza a wofi wannan hadisi tirmidhi da ibnu hibban da ibnu maja da su suka rawaito shi kai ko da wannan hadisin kaɗai mu karanta muku gane da al'amarin duniya da ɗaukaka da matsayi da hasada ya ishe ku kaɗai in kika bi Allah sai Allah ya kawo maki abu. in baki bi Allah ba fa sai Allah madaukin sarki ya baki da abin ya ga yanda zaki ki gama wahalan banzan ko ba zai baki ba Allah shi kiyaye to wannan shine a matsayin shimfiɗa da sharan fage don gane da nasihan da muke son mu fara gabatarwa akan hasada idan aka ce alhasadu ce hasada mala ce huwa karahiyatun ni'ima alal gairi shine mutum ya rika jin haushin wata ni'ima da Allah ya mawani wata manna zawaliha kuma ya rika gurin dama ta watsi wa huwa haslatun zamima wannan ɗabi'a ce a zargi na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ha, wanda annabi ya hana musulmi ɗabi'antuwa da ita lima ha min fasadi zati bainal muslimina da mai hasada in har hasada ta kama zuciyar shi tana balbali tana haɓaka to yana aikata abin da zai haifar da ɓanna tsakanin musulmi da gaba su wannan su ji ba su san wannan su wannan su ba su san wannan sau da wutar hasada kawai wa hiqid ba'dhum ala ba'adin, sannan zai rika jin nunkufurci alheri in ya taso ma wasu zai kokari ya je dakile shi don kasa samu wannan saboda hasada malin ce wato tusabbibuhum fi darar ba'aduhum ba'adin sannan wannan na haifar da sashi ya rika kokarin cutar da sashi ta hanyar magana ta hanyar kallo ta hanyar zubewar mutunci da kulma da annamimanci da karere da batanci iri-iri duk hasada na haifar da wannan shi sa wa akhbara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya bada labari an tamanna mithla ma indal akharin mutum ya rika gurin abin da Allah ya ma wasu minas sabaqi fi umuri din cewa Allah ya ɗaukaka wasu a jagoranci al'amarin addini mutum ya rika fatan shi ma da Allah zai mai wannan baiwan yi ta ƙoƙarin azumin taɓawu'i sadaka sallan dare bin iyaye kiyaye haƙƙin makota kyautatawa biyayya ladabi da biyayya ya tsara wannan yanayi don yana fatan Allah ya mai wancan wannan laysa min al-hasad al-mazmum wannan gifta kenan ba hasada ba ce. aidan har ila malamai suka ce in aka ce hasada ne hasada kin ga wancan hasadin yana bakin cikin ni'iman da Allah ya wani ku kuma yana fatan ta ƙari muka ce ita ce hasada to wannan ita ce grade 1 matakin farko na munin hasada na biyu karahatu ma an amallahu bihi ala ghairihi mutum ya rika kin ni'iman da Allah ya wani shi walaysa huwa tamanna zawala ni'matallahi alal ghair bai fatan ni'iman wani ta gushi amma baya so abin na damun shi are bal huwa mujarradu an yakraha al-insana ma al'amal Allah bihi ala ghairihi kawai shi dai kawai wani da Allah ya ma yana ganin bai dace Allah ya mashi ba ya son wannan abu fa haza huwa al-hasad wannan ma hasada ne sawa'un tamanna zawala shin yayi gurin ni'iman ta gushe ga wani au an yabqa koko ta zauna walakinahu karihul lahu sai dai yana kyan abin to wannan ma hasada ne kun gano wannan da kyau ko shi yasa ki hankali ko dai ki gurin abin ya gushe ko ba ki guri ba amma abin na bata miki dai baki yadda ba to wannan shi ma hasada ne wal khulasa daga ƙarshe annal hasada khuluqun dhamim kun ga hasada ɗabi'a ne abin zargi wa ma'al asab babban abin ta kai ce annahu akbaru man yujadu bainal ulama wa al ilm mafi munin hasada gaba daya Shi ne hassadan da ake samu tsakanin malamai da kuma ɗaliban ilimi wa yujidu baina tujjar ana samun hassada tsakanin 'yan kasuwa kun sun ma masu iya magana sun ce wani lokacin da shaidan ya kasa komi da komi mata suka ɗauki kishi sarakuna suka ɗauki girman kai malamai suka ɗauki hassada. kun gano wannan to babu tsinannen kaso kuwa irin mai hassada. dama kishin aka ɗauka dama girman kan aka ɗauka wallahi da ya fi sauƙi amma hasada to shi ne zunubin farko da aka fara saban Allah da shi a sama kuma shi ne zunubin farko da aka fara saban Allah da shi a ƙasa za ku ci kun gano wannan da kyau ku Allah shi kiyaye ana samun hasara tsakanin 'yan kasuwa fa yahsudu ba'dhum ba'ad sashi ya rika hasadantan sashi wa kullu dhi mihnatin yahsudu man sharakahu fiha duk wani mai sana'a yana hassadan duk wanda ya zo yana son ya sana'a irin nashi haka ne ko ba haka ba ne to kakke sake ke haka kowa na cin rabon shi walakin ma al'asaf mala ce sai dai abin ta kai ci annahu bainal ulama a shaddu. hassada tsakanin malamai ya fi tsanani wa bainal talabatul ilmi shaddu. hassada tsakanin ɗaliban ilimi ya fi tsanani ƙarara ɗalibi sai ga ɗalibi ɗan uwan shi ya fi shi ya ci jaraba wanda ya fi shi sai ga yana kin wannan ɗalibi yana gurin wani bala'i ma ya sauka a kan shi in ya jo ta musiba ya sauka a kan wancan ya ta jin daɗi yana murna wannan hasada ne ko kuma malami yana da ɗalibai sun taru a gaban suna jin maganin shi sai ga wani malamin da yake gani shi ma fa ya kai ya samu wannan sai Allah bai mai wannan baiwar ba sai kuma ya ta sada yana jin yan sanda sun kama wancan malami ta tafi yana buga kafa yana jin daɗi wannan hasada ko ce Allah ya sako wani bala'i masallacin shi ya rushe ko makarantar shi ta waɗe ko wani bala'i ya taso mashi wannan duk bala'in hasada ke haifar da wannan ko malamai suna yi malai ce ma anna annahu kana aula wa ajdar an yakuna ahlul ilmi ab'adun nas an al hasad malai abin da yafi dacewa da cancanta masu ilimi ya fi dacewa su fi kowa ne santan hassada wa aqrabun nasi ila kamalil akhlaq kuma su ya fi cancanta a ce sun fi kowa cikan ɗabi'a ta kwarai amma kuma ana samun su da wannan malami zai faɗi gaskiya iriki da an san gaskiya ne sai a ja tambayi wani malami ne ku da shi mun shirmanci kawai a tambaya wancan gaskiya ne faɗi eh gaskiya ne to gaskiya faɗi shirman ku kuma ku je ku ta yi shedan ya faɗi magana annabi ya ce sadakaka wa huwa kazo lalle shedan gaskiya ya gaya maka tare da cewa shi shedan makareci ne kun gano wannan da kyau ko to haka ya kamata kowa ya zama malai cewa anta ya akhi idza ra'aita Allah qad an'ama ala abdahu ni'ma kin ga Allah ya ma wani bawa nashi ni'ima ma kowace irin ni'ima ne sai mala ya ce fas'a an kuna mithlahu wala takrah min an amallahi alaihi kai kokari ta hanyar bin Allah ya maka irin wannan kar ka ki wannan ni'iman da Allah ya mawancan. wancan ka ce Allahumma ziduhu Allah ka ƙara mai min fadlika daga cikin fallanka wa atni afdal minhu nima Allah ka ban wanda ya fi shi. wal hasadu la yughayyiru shay'an hasada bai canza komi min al hal walakinahu kama zakarna anifan sai dai abinda muka faɗi a baya fihi hazil mafasit yana haifar ma mai hasada ɓanna wa hazil mahazir da abubuwa waɗanda suke ake tsoro wanda suke faɗowa a cikin zamantakewa wala Allah man ta'ammala waje da aktar wallahul musta'an cikin bayanan ma da muka gabatar in mutum ya ƙara zurfin bincike da kuma abubuwan da za mu zo mu fara gabatarwa nan gaba dangane da cikamakin wannan muhadara to za ku samu abubuwa masu yawa muna roƙon Allah ya taimake mu to wannan fa gaba ɗaya a matsayin mukaddima ne shimfiɗa da sharan fage dangane da abin da ya shafi hasada gazancen wasu malamai masu hikima qalar ragib malar ragib yace alhasadu tamanna zawalin ni'ima min mustahaqqin laha wa rubbama kana ma'a zalika yas'a fi izalatiha mutum ya rika gurin ni'iman da Allah ya ma wani wanda shi a zariyar Allah wannan ya cancanta ya mashi sai ya mashi kai kuma sai ga bai dace ba har ma mutum ya kokarin yaya zai biya lalata wancan ni'imar wannan shine hasada wa qala ba'dul hukama wanda daga cikin masu hikima yace kullu ahadin yumkin an tardiyahu kowane mutum kuke da sabani da shi zaka iya gamsar da shi ya ji ya gamsu illal hasid sai dai mai hasada fa innahu la yurdihi illa zawal ni'matika ba abin da zai sa ya ji dadi a ran shi sai ni'iman da Allah ya yi maka ya waye gare ta. in dai ba haka aka yi ba ko ba zai taba jin dadi a duniyar nan ba shi yasa mai hasada yana da wahalan sha'ani shi za su ke cewa kullul adawata kada yarja izalatuha kowace irin kiyayya ana iya sa ran watan wata za ta kare illa a dawo ta man adaka min hasadi sai dai a dawo wanda ya kika saboda hasada ba ran da za ta kare sai ni'iman ta kare wa qala ibn al-jawzi aidan ibn al-jawzi yake cewa wal hasadu ahassu taba'i hasada ita ce mafi muni mafi kaskancin ɗabi'a wa awwalu ma'asiyatan usiyallahu biha fi sama kuma ita ce farkon zunubin da aka fara ma Allah laifi da shi a sama hasada iblis adama iblis yi ma annaba adamu hasadan matsayin da Allah ya bashi don yana ganin ya riga adamu duniya ya riga adamu zaman sama ya riga adamu samun biyayyen mala'iku don me adamu zai zo yanzu Allah ya bashi daraja ce a kwanta a gaishe shi bai isa ba nan ya ja ma kanshi bala'i wa fil ardi sannan hasada da aka zubin da aka fara ma Allah a nan gidan duniya shine hasada hasada qabil habil kabila yi mahabila hasada ‘ya'yan annabi adam ne yake ganin shi ya fi wancan ya yi abin da har sai da ya kai ga ya zubar da jinin wancan don shi mai hasada so yake sai ni'iman da kake ciki ta gushi yanzu shi ɗan bai tsaya ba sai da ya tabbatar da annabi adam ya bar aljanna habila bai tabbatar ba bai tsaya ba sai da kabila bai tabbatar da abin da ke ran shi ba sai da ya tabbatar da ba habila ya bar duniya kun gano wannan da kyau ku shine ɗabi'an mai hasada qala al-hafiz ibn hajar yace al-hasadu huwa ta'allumu bima yarahu al-insanu li ghayrihi shine mutum ya rika jin zafi a ran shi na abin da ya ga wani shi yana da shi wa ma yajiduhu fihi min al-fada'il da falalolin da yake ganin wani yana da shi wal ijtihad fi ida fi fi idami zalika al-ghayr kuma ya kokarin mai da wancan abin da Allah ya fifita wani shi da shi babu kun gano wannan da kuma huwa lahu ya ga ya lalata wancan darajar da wani ya samu wa huwa khuluqun makruh wannan ɗabi'a ne abin ki wa qabihun bi kulli ahadin kuma abin ki ne ga kowa ba wanda yake son ai mai hasada saura kai ma kakkai ma wani daga ƙarshe qala ba'd hukama wani daga cikin masu hikima yake cewa ma ra'aytu zaliman ashbahu bi mazlumin min al-hasud ban taba ganin azzalimi wanda ya shiga rigan waɗanda aka zalunta irin mai hasada ba wai sai daga ganin shi ya dace fa da kaza fa kun gano wannan kyau kamar an cuce shi ne fa shi an kware haƙƙin shi ne haka ba wani alhali ko shine azzalimi domin shi yake ganin Allah bai iya ba shine ya iya shi yasa Allah madaukin sarki ya kiyaye mu ya kare mu daga illa da sharri irin na hasada Allah ya zaunar da mu lafiya in mun zo gobe da iznin Allah za mu ci gaba da wannan muhadara har zuwa sanda Allah zai kaddar karewanta don kamar yadda na faɗi duk abin da ya dace ya cancanta a shigo da shi cikin al'amarin wannan bala'i na hasada za mu kokarin shigo da shi Allah maɗaukin sarki ya zaunar da mu lafiya ya sa ma'amarya hannatu da angonta abubakar albarka ya zaunar da su lafiya Allah maɗaukin sarki 'yan mata da zaura da ke neman auren su ma Allah madaukin sarki ka ba su auren kuma ka zaunar da su lafiya su kuma matan aure Allah ka zaunar da su a gidajen mazan su lafiya ka agaje su wajen tarbiyyan ya'yansu irin tarbiyyan da annabin ka yake so Allah ya zaunar da mu lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum